قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب annabi suleiman ya ce ya ubangiji ka gafarta min zunubaina kuma ka bani mulki wanda yake ɓanta da ni kuma ya zama babu wanda yake da irinsa a bayana Haƙiƙa, ya ubangiji na mai yawan kyauta ne mai babbar baiwa